Jaruma na TV za mu je mu leko don mu samu labarai masu kyau da dadi. Ina ma abota muradin sauraron ƙayatattun labaran littattafan Hausa to ga wani albishir. Khadija Usman ta buɗe maku gangariyar tasha mai suna Jaruma na TV inda za ku samu daɗaɗɗen labaran da za su ƙayatar da ku. Saura da ni kuma ku hanzarta zuwa tashar Jaruma na TV da ke bisa YouTube don ci gaba da sauraron labaran da aka aza a cikin tashar kuma cikin tsaron. Kada ku manta sunan tashar Jaruma na TV. to jaruma na barci biyu channel suke duk wanda ke bukar ya shigo hanyar shigar a nan take a jaruma na barci biya nan ku samu labariya mashahur babi na talatin da ɗaya Bismillahir Rahmanir Rahim. Hanifa dai ita mamaki take ganin uban gwal din da ke cikin akwati wai nata ne ita ina za ta kai wannan gwal din. Duk wasu hirarraki da Linda take mata san ba ta fahimtar ta burin ta kai kada ta zo ya dauke ta da cikin gidan. Duk ta tsorata da al'amarin su. Brandy Linda ta ce ki je ki wanka ki kintsa jikinki kafin mijinki ya zo ko? Hanifa ta daga kanta alamun amsawa ita kuma ta fita daga dakin. Sai Litin ta shiga tana rarraba ido kwata-kwata na'urorin da ke suke cikin toilet din ba irin na gidan su Khalid bane. Ta ga dai kwamina na wanka irin na gidan su Khalid. wannan ta yi amfani da shi ta yi saurin haɗa ruwa ta shiga ta yi wanka ta fito sauri sauri ta mai da ta don ba za ta iya ɗora tawul ta fito da shi ba dalilin ba ta san wanda za ta fito ta gani a ɗakin ba aiko tana fitowa suka haɗa ido da snob yana zaune gefen bit yana danna wayarsa murmushi ya sakar mata yana idan sa hanifa ta tsaya jikin kofar toilet ɗin gaban ta na wata irin faɗuwa cikin turanci snob ɗin ya ce baby ki ƙara so mu na mu gaisa da juna ta ji tsoronta ya tsananta tuno abin da ya yi mata jiya ya sa duk ta firgice tana ƙoƙarin komawa toilet ɗin ne kare ta yi sallama ɗakin Jin muryar sai sa ta juyo da sauri da gudu ta je ta rungume shi tana kuka shi ma rungume ta yi tsam a jikin sa yana shafa bayanta. Linda ta shigo ɗakin tana ganin sa haka ta sa dariya tana kallon Sunab ta ce ka gani ko ka da matar shi kai ka tsaya wasa. Sunab ya sosa kansa yana kallon yadda Khalid take sake rungumar yarinyar kishi na cin zuciyarsa. Amma ko a fuska bai nuna ba ya ce momi ni ma na kusa yin aure ki kwantar da hankalinki. Bata ce masa komai ba ta fita daga ɗakin Khalid ko zama ya gefen Sunab ya ɗora ta a cinyar shi ita kuwa sai kallonsa take kwata-kwata bai yi masa kyau a haka ba yasa an yi masa aski kansa sai sheki yake me amfanin haka kokarin hada bakinsa yake ta da fuskar ta tana faɗin mu tafi gida yace nan din ma gida ne idan na mayar da ke gida zaki zauna ne ke kadai ne yanzu na zo in dubi za mu kara fita ne kuka ta sa tana faɗin ni kam na gaji da wannan garin wallahi kawai mu koma gida ran sai ɓaci ganin irin abin da take masa gaban su ya tsana ƙauyanci wallahi je yayi kokarin matsa sha'awar sa bai taba kowace mace ba da sha'awa ya zo gurinta tana masa shirme yace ni kuma na ce ba za mu tafi ba yanzu sai ki abin da kike so tana kuka su na ya ja wani irin cikin zuciyarsa baya son kukanta yana ji kamar ya tura Khalid din shi ya rungume ta ya rarrashe ta ran sha dan face yake ma Khalid din magana da cire bai iya rarrashin mace ba ai ba haka ya kamata yayi ba Khalid ko sauraron sa bai bai ture ta daga sa ya fito ta yi saurin miƙewa za ta bi shi. Sunab ya rike ta rungume ta yi sosai yana sakin ajiyar zuciya Hanifa ta dinga dukan shi tana tutturo shi har ta samu nasarar kwace jikinta. Ta sako ƙasa gabanta sai wani bugawa yake. Nan yadda Khalid da Tony a tsaye suna magana gefe ta ta tsaya tana daidaita natsuwarta. sunum ko zubewa ya yi ƙasan ɗakin yana jin yadda sa yake miƙewa cikin wannan yanayin Linda ta shigo ta same shi. da sauri ta je ta dago shi tana tambayar sa abin da yake damun shi marar sai ya nuna mata yana faɗin momi yana sha'awar matar Khalid isa nake so addinin mu da nasu ba irin ɗaya bane ina so in yi sis da ita baby tana bani sha'awa Linda ta ya sumar shi cikin damuwa take rarrashin kan ya je ya nemi amincewar shi Khalid din tana ganin yadda suke da shi zai amince da bukatarsa Sunab jin ta kawai yake yana jin ba zai iya faɗa wa Khalid wannan maganar ba yana yi masa kwarjini sosai amma kuma yayi alƙawarin kafin su bar kasar zai san yadda zai yi jari'an yarinyar ya biya wa kan shi bukata Mikewa ya dauki akwatin gold din ya sauka kasa har yanzu Tony da Khalid suna tsaye suna magana kai tsaye Sunab ya je ya rike hannun Hanifa da ke raba a gefe yana faɗin mu ni na kai ki gida tunda haka kike so Hanifa ba ta da zabi sai na bin bayansa kafafuwanta sai karkarwa suke tatsuniyar rike mata hannu suna fita abakar da mafsan da ke tsaye harabar gidan suka fi su da kallon mamaki suna mamakin ina Khalid din yake ake wannan aika aikan hannunta ta fusge ta nufi inda Abubakar da yake ta fashe masa da kuka cikin tausayi yake kallon ta yace sai hakuri Hanifa kin san yadda al'adar garin yake ko daga kanta sai tana kuka take fadin yaya Abubakar na son wannan dabi'ar da Khalid take mu wai a gaban shi wani namijin ya dinga taba min jiki yana kallo ba zai yi magana ba ni na gaji wallahi da na san bai da ilimin addini ba zan aure shi ba karab a kunna Khalid da ke zuwa gurin saran sa ba ce ke kallon sa Mafsan yace ke idan ban da kauyanci irin naki wani abu ne dan Sunabi ya taba hannunki fa kawai ya rike ba wani abu ba har kike ba da gayu mana Khalid ya ce rabu da su Hafsa wato ta zo tana faɗa a ubanta abin da yake da akwai to har ni ne za ta ce da ilimin addini lallai sai na bata miki rai wallahi mota ya shiga yana wani irin huci sunab da bai san abin da suke cewa bai bi shi cikin motar Khalid ya fizge ta da gudu suka bar su tsaye a gurin da yake akwai wani kidin motar a hannun Hafsan sa suka shiga saka bi bayan su Hanifa cikin mota sai kuka take duk ta rasa abin da yake mata daɗi Abubakar rarrashin ta kawai yake yi tausayi take ba bashi sosai kwata-kwata ba tsaron auren Khalid bace dole ne ta sha wahala mafsan da ke durabin ya ce kai kai ne kake ba ka wahala ka shiga damuwa kan lamarin su ka kyale ta ita ma jiki magayi da dai ta zabi zama da shi a madadin iyayenta duka sai mi sanya mata ido dan da ba wani ilimin addini na yi ba na san dole Allah ya hukunta ki ni idan ni ne ma wallahi abin da zan yi miki sai ya fi haka Hmm. dama ni na san wancan gai din ba wani san Allah da annabi yake mata ba ya san biyan bukatar shi shikenan abubakar ya ce wallahi ban taba tunanin haka daga gurin sa ba mamsan yarinyar na fa abin tausayi ce ni da na san abin da zai faru kenan da ban yi ruwa da tsaki kan al'amarin ba mamsan ya daga sa alamun abin bai dame shi ba hanifa dai kuka take tana jin wani irin tsanar mafsan cikin zuciyarta dama ita can bai mata ba gwara abubakar sau dubu akan shi ina su gidan mobus ya yi fakin suka fito jikinta babu kwari ta nufi fas ɗinsu kuma suka nufi nasu tana shiga ta gasu a falo da kwalbar giya a hannunsa yana sha da sauri ta ɗauke kanta gabanta na dukan uku uku ta shige bedroom din Snob ya bi ta da wani mayan kallo yana lashe sa yana tsaye gaban miro kukun su daure da towel da alama daga wanka ya fito ta kalle shi da bacin rai ta je ta zauna kan bit haɗe kanta ta yi da guya tana kuka duk yana kallon ta ransa ba ta yake shirya sosai yarinyar ta bashi mamaki wai shine bashi da ilimin addini take faɗa wa jama'a ganin sa wannan tozarci ne cikin wasu kananan kaya ya shirya kansa ya daura agogo komai na jikinsa abin kallo ne musamman takalmin da ke daure a kafar shi ya tsaya yana kallon ta ta dago fuskar ta jige-jige da hawaye tana kallon sai yau dressing din shi ya bata tsoro sosai ganin har da dan kunna da siririyar sarka ga askin da ta tsana a kan shi kewayayyar fuskar ta kalla tana kallon yadda aka ƙara kawata masa ita gurin gyara mishi gashin da ke fuskar sosai yayi kyau a fuskar sa karamin bakin sa ya ƙara kankancewa kansa kenan yana cikin fushi fuskarsa a tamke take yake kallon ta ya kasa cewa komai sun koyar da kanta ta yi jikinta duk yayi sanyi kallon da ta yi masa a yanzu dai babu wanda zai masa ya san wani abu wai musulunci ta ci gaba da share hawaye tana masa addu'a a gurin ya gurin ya bari ya nufi kofar fita da gudu ta je ta tara hanya tana kuka take faɗin yau duk inda zaka je sai na bi ka ba zaka dinga bari na a gida ni kadai ba ka je ka dinga kwana da matan banza ya kalle ta yana kokarin danna zuciyarsa ga abin da take saka masa ya ce ke kika ce a dawo da ke gida gashi an dawo da ke gidan me za a yi miki cikin kuka ta ce ni na gaji da zaman wannan garin na arna jiya ni kadai naga tashin hankalin da na gani cikin gidan da aka ijiye ni ni kai ma yanzu ka duba irin kayan da suke jikinka kamar ba musulmi ba dubi har da yari da sarka Allah da kansa ya la'anci duk namijin da yake yin shigar ma kaza ta yi yana faɗin oke shine yasa kika tsayar da Abubakar kina taya da shi ni ba da ilimin addini ta yi kasa da kanta cikin damuwa ita ma sai bayan ta faɗi maganar ta zo tana da ta sani girgiza kanta kawai yayi ya yi ƙoron wucewa yana jin idan ya tsaya a gurin babu abin da zai yi mata ya huce fushinsa sai duka gashi baya da ra'ayin haka ta kwaikwaye masa riga tana kuka a fasace ya juye ya ture ta ta faɗi yana ya mutsa fuska yake duba jikinsa yadda ta sa rigar daga baya duk ta ya mutsi ransa a ɓace ya koma cikin ɗakin wasu kayan ya canzo ya zo ya wuce ta a gurin yana jin tsaki kofar ɗakin ya buga da ƙarfin gaske ya bar cikin kuka da nadamar wannan rayuwa da ta jefa kanta a ciki wannan haɗaɗɗen kulab ne da ya amsa sunansa gurin haɗuwa da ƙayatuwa a ƙasar nan za su fara gabatar da abin da ya musu garin manya-manyan bebi su hudu cikinsu har da Katrina suna cikin wasu 'yan iskan kananan kaya wanda da su ma gwara babu. Jiran lokacin da za su fara gabatar da dansin din suke kali sunan Bobson Abubakar duk sun yi shigar turawa da ta saje da su. Sosai shi kai sunan din abin ya burge shi matuka babu wanda zai ce wai daga Najeriya suke. Lokaci na yi suka cire kunya da tsoron Allah a zuciyarsu suka fara gudanar da wakar hip hop ce wanda Khalid take suna amsawa amma cikin yanayi na kwarewa da wayewa suke runguma rungume da tsotse-tsotse da 'yan matan nan. Katarina ta rike wuta sosai sai shashafa Khalid take tana lasar fuskarsa duk inda ya yi sai ta bi shi ta zauna jikinsa tana tattaba shi yana wakar yana lumshe idan sa hada da cusa fuskar sa kirjinta gaskiya ne dama aka ce idan har harkar shedanci ne sai komai ya tafi daidai sosai wannan wakar ta girgiza jama'ar da ke cikin kasar Amurka take kuwa har da tuni da suke can wani hall a zazzaune lokacin manya-manyan masu kuɗi suka dinga watsi da kuɗi gami da makalar kyaututtuka na musamman waƙoƙi uku suka yi masu zafin gaske wanda har su manya-manyan mawaƙan ƙasar suka jinjina makalit saboda inda ya ba su salo sosai suke masa jinjina gami da manya-manyan kyaututtuka kantuttuka gidaje biyar da kamfani uku ya samu bayan zunzurucin kuɗi Tony ya mallaka masa wata mota wanda ban taɓa ganin mai irin ta ba a Najeriya gaskiya Khalid ya samu ɗaukaka fiye da yadda kuke tsammani kuma ya samu masoya sosai a ƙasar ta Amerika duk abin da yake faruwa Hanifa bata sani ba tun da tun ranar da ya tunkuɗe ta ya fita bata ƙara sanya sha idan ta bai kwanaki uku kenan ta yi wata irin rama da damuwa ta da bai ta har ta yi kuka ta gaji ta sare da al'amarin babban abin da yake damunta a halin yanzu shine ta ganta a gaban iyayenta da danginta ta nemi gafarar su yanzu ta tabbatar da cewa ga abin da iyayenta suke hango mata kenan Khalid ya yaudare ta ya ci amanar soyayyar da take masa dole ta nema kanta mafitar rayuwa can cikin gida kuwa Alhaji Tijjani abun nema ya samu domin duk abin da ya faru a can kamar a gaban shi aka yi hankalin sai ya tashi da irin makudan kuɗin da ya ji cewar dan shi ya samu komai ya karanta shi a cikin jarida kuma ya kalli zababan waƙoƙin da dan nashi yi duk a ganin sa babu wani aibu a harkar ci gaba ne kuma ɗaukaka ce duk wanda ya zagar masa ɗato ya tabbatar bakin ciki yake masa Allah ya ɗaukaka shi da yawa daga cikin abokansa da suka kalli yanayin yadda waƙar take take sai da suka yi masa magana cewar ya ja masa kunne ko dan gaba idan zai fitar da waka ya dinga kishin addinin sa tunda yana a matsayin musulmi bai kamata ba abin da yi to duk wanda ya yi masa irin wannan maganar baram baram suke rabuwa da shi mami ma abin ya bata haushi sosai to dan dai ba ta da bakin magana ne kawai ta yi shiru amma sosai ta suka gaya mata magana a baka ta ce idan ba su yi da gaske ba turawa za su iya rinjayar sa yadda ta samu labarin mutumin da suka sauka a ga gagarumin arne ne makiyin Allah da annabi hankalin ta yi mungun shi tun da kiran wayar sa bata samu ba haka ta hakura ta yi masa addu'ar shirya kake wasu matasa ire-iren masoya Khalid din suka fara yin kwafi na pictures din shi suna fitarwa har suka samu damar fitar da fasta din shi a garin da suna manna kan tituna da bangon gidajen jama'a waɗanda ba sa maraba da al'amarin da da sun ga fasta ɗin jikin gidansu za su yage ta su tur da kalit ɗin da arniya da ke makalai a jikinsa. Haruna ya shigo gidan hannun sarki da fasta guda ɗaya ɗakin sai ya buɗe ya manna a jikin bango ya zauna kan kujera yana neman lambar Khalid ɗin. Kullum sai ya kira wayar ba ta shiga kawai yau yana fita cikin gari ya ga yadda matasa suke ihu da rababbin fastan da ya sa nasarar samun guda ɗaya. Bidiyos ɗin ko sai da ya bada dubu uku sannan aka tura masa a wayarsa. Gajiya ya da kiran wayar ya kunna bidiyon ya fara kallo yana murmushi abin ya burge shi sosai yana ji ina ma da shi cikin su Gaskiya yana ra'ayin ya zama mawaki sosai. Muryar Nasiru ya jiyo tsakar gidan shi da inno sai sai zage-zage take tana tsine-tsine ya fito da wayar a hannunsa fasta ya ga jama'ar gidan sun kewaye suna kallo gami da tsine masa suna hadawa da Hanifar amma tun da ta ga abin da yake jikin fasta ɗin ta koma daki ta yi zaune abin duniya ya ishe ta kawai sai ta fashe da kuka cikin tashin hankali da nadama wai yarinyar ta Hanifa ita ke auren wannan ashararrun mutumin da ke aikata suna a filin Allah kuka take sosai tana tur da wannan rayuwar da Hanifa ta jefa kanta a ciki da wani irin zazzabi ya shigo gidan nan ma ya tarar da abin da yake faruwa kunnensa ya jiyo masa sautin muryar inno tana faɗin wannan yarinya Allah yi miki abin da kika yi mana kin cuce mu kin hada zuri'ar mu da arna ba za mu taba yafe miki ba tana kuka take maganar tun a hanya ya ga yadda matasa suke kallon fasta abin ya ɗauki hankalinsa sosai sa ya tsaya ya kalli abin da suke wada fifi akai fuskar yaron har ya mutu ba za ta taba bace masa ba ya tsorata sosai da al'amarin da sauri ya bar gurin yana jin yadda jikinsa yake wani irin rawa kafin ya shiga gida ya ji wasu dattawa da ke bayan layi suna maganar tare da faɗin i yarinyar ba ai ita ce yarinyar manzali da ta gudu kan yaron yanzu kowa ya sani ma tana raye ko kuma sun yi cinikin kanta da wannan kafuran babu abin da ba za su iya ba da sauri ya wuce gida yana shiga kuma ya riski wannan tashin hankalin take fada a gurin bai san inda kansa yake ba faduwarsa a gurin ta dawo da su hankalinsa salati kawai suke suka nufe shi gaba daya to mai saurare bari mu dakata anan sai shirin mu na gaba domin jin yadda za ta kasance